insha Allahu ta'ala gobe da izinin Allah irin wannan lokaci muna garin bagudo a cikin bagudo local government insha Allahu gobe insha Allahu sai dai akan hanya zuwa bagudo za mu dan ratsa zaga sai a dan gaisa insha Allahu da izinin Allah tare da malam Muhammad Kabiru Haruna Gombe zai ziyarci wannan local government da izinin Allah ta'ala a cikin program ɗinmu wato tsare-tsarenmu na karatun na yanzu nan malam muhammad kabiru haruna gombe shine zai zo ya ci gaba da wa'azi tare da shi akwai malam muhammad nasiru salihu gwandu wanda zai ja masa alkur'ani a sauran kasusuwan da aka kawo an kawo wani yanzu izala ba ta shuri oh ba ta shuru shuru ne ok shuru ok ok ok wato izala ba ta shuru ga abin da ya shafi najeriya komi ya zo to izala za ta yi magana a kan shi idan mutane suka fahimta sai a yi tafiya tare allah shi mura jagoranci na shak muhammad kabiru gombe wanda aka yi a abuja baka rubuta duk ga abubuwa ba قال الناصر بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشريكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم الأرض وراكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب بادنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وباركوا لماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يوخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأويكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل زال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم ولا تتقوا لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث نعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصرا ثم يكون حلاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان نعم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من هاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا همات الإسلام وهراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukacin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan gari na bunza garin imam aliyu bunza bunza local gamman a kuma wannan jiha ta kebbi a kuma wannan ƙasa mu ta najeriya kamar yadda na saba faɗa tumbin giwa wacce ta tara karkace da yawa akwai 'yan wuta akwai 'yan aljanna akwai 'yan tozon la'arafi ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci na da yana zuwa garin bunza saboda munasaba ta wa'azi amma zuwa na na yau zuwa ne na musamman domin ba a wajen ɗaya daga cikin manyan malamai da muke alfahari da su a wannan ƙasa sheik imam aliyu bunza wato ɗansa muhammad aliyu allah maɗaukin sarki ya ba shi karuwa ta aure bayan shi akwai <clears throat> abubakar muhammad aliyu shi ma wani ango ne da ya dan lallaba ya samu wata amarya haka ya shigo da ita daga ciki kuma aka gayyace yan uwa musulmai domin su taya su murna abubakar muhammad bello aliyu <coughs> kuma walimar an riga an kammala hmm. amma <coughs> saboda manasaba kuma aka taru domin gabatar da wa'azi kamin in ce komai ina addu'a wayannan auren da ke guda biyu Allah ka sa musu albarka <coughs> Allah ka azurta su da zuriya tsayi ba Allah ka sa sanadiyar wayannan auren da ke guda biyu a haifo 'ya'ya masu albarka wayanda za su amfani islam akwai addu'a da na saba yi wa angwaye su ma waɗannan angwaye ina musu wannan addu'a Allah ya sa amarya ɗa na farko da za ta kawo mana duniya ta haifo mana shag yakubu musa hassan katsina sautu sunna ɗa na biyu sai a haifo mana limamin turnuku shek abubakar giro argungu ɗa na uku sai a haifo mana shahidi shek jafar mahmud adam kano dan auta kuma ga alaran ma nasiru gangaren daga gandu sai a gangaro da shi daga na amarya in ta ga dama ta kara in ta ga dama ta bari haka mu bamu da matsala kulliya ta biya kudin sabulu to amma ya ku uwa masu albarka ku saurara ya zama wajibi akan mu wato mu rinka nazari akan halaye na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farin jakada wanda Allah maɗaukin sarki ya turo domin ya karantar da mu addini akwai bukatan mu ƙara ƙoƙari wajen binciken halayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin mu ga cewa mun siffatu da wa'annan sifofi malamai sun ce ba ka zama cikakken ahalus sunna sai ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aƙida sai ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen ibada kuma sai ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen mu'amala da halayen zamantakewa na rayuwa idan ba kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wayannan fagage guda uku ba to duk yadda kake so a kira ka ahlus sunna akwai kararrawa Allah ta'ala ya sauwaka amin alaramma na'am da kai dan birni ne a cikin alqur'ani mai girma bari mu je cikin alkur'ani mai girma domin qur'ani ya gaya mana wannan annabi namu da muke kauna ya halayensa suke sai mu ɗauko waɗannan halaye sai mu auna mu ga mu haka muke ko ba haka muke ba idan haka muke sai mu gode wa Allah mu ƙara kwazo idan akwai wuraren da muke da rauni kuma sai mu ɗauki matakan gyarawa Allah ka ba mu ikon gyarawa amin Ala ran maje ta cikin suratu ali imrana Allah yana magana da annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم سيك فبما رحمة من الله لنت فبما رحمة من الله لنت لهم سيتمي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك دنيا كسوي فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر أه. فاذا عزمت فتوكل على الله yuhibbul mutawakkilin Allah madaukin sarki yana magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake fa bima rahmatin min Allah linta ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi a dalilin wani wata rahama da wani jin kai da tausayi da Allah madaukin sarki ya sa a zuciyarka shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi ka zama mai taushin hali ka zama mai tausasa wa sahabbanka ka zama mai sauƙaƙa musu ka zama mai nuna musu tausayi da rahama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin rahama ne ba annabin azaba bane wannan ne dalilin da yasa idan ka kalli mu'amala tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa mu'amala za ta baka sha'awa fa bima rahmatin min Allah linta lahum sai Allah ya ce walau kunta fazzan ghalizal qalbi hmm. ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka zama mai kaushin hali mai kaushin zuciya in bala'i ruwan zafi kowa ya ɗebo bakin shi Lamfabu min haule da wayannan sahabban da suka taru suka kewaye ka Allah madaukin sarki ya ce da tuni sun watse sun barka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake fara wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa'afu anhum hmm. wayannan sahabbai naka ba mala'iku bane ba ma'asumai bane yau za su iya maka daidai gobe su maka kuskure to idan an samu sun yi abin da ba daidai ba fa afu anhum to ka musu afwa bayan ka musu afwa laifin da suka yi maka nan sun tabo Allah to wastaghfir lahum sannan ka roƙa musu gafara Allah madaukin sarki ya gafarta musu sai Allah ya ce fa iza azamta fata fa'fu anhum wastaghfir lahum sai ya ce wa shawirhum fil amri hmm. sannan dukkan wani lamari wanda zaka tinkara ko lamari na yaki ko na abu mai kama da haka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka rinka shawartar sahabbanka shawara da za ka rinka yi da su wannan zai sa su rinka ji a jikin su cewa ka mutunta su ka darajanta su wa shawurhum fil amri fa iza azamta bayan ka gama sauraron shawarorin su yayin da zuciyarka ta nazar da kai kan abin da ya kamata ka aikata ka kuma himmatu za ka aikata wannan abun to fa tawakkal ala Allah to ka dogara ga Allah madaukin sarki Allah ba zai kunyata ka ba Allah ke inna Allah lalle Allah yuhibbul mutawakkilin yana son masu dogaro gare shi Allah ka ba mu ikon dogara zuwa gare ka amin kenan ya ku ahlus sunna malamai suka ce kamin wayannan sifofi da aka hada a cikin wannan aya bawa ya hada su ya zama mai tausasawa a cikin wayanda yake mu'amala tare da su malamai suka ce akwai bukatan sai ya hada abubuwa guda ɗaya har abubuwa guda bakwai wasu abubuwa ne waɗannan guda bakwai abu na farko shine abin da ake cewa arrifku abin da ake cewa arrifku shine tausasawa wato tausasawa yayin hudda da dan uwa da bashi uzuri da sama masa sassauci wannan shine abin da ake cewa arrifku da kuma gudanar da abin da za ka gudanar a cikin natsuwa hadisi ya inganta a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim hadisin Aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli lalle Allah madaukin sarki mai tausasawa ne sannan yana son tausasawa a cikin lamari gaba ɗayan shi kenan wannan ɗabi'a ce tawa ɗabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin shi ma wanda aka samo daga Aisha radiyallahu anha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Innan rifka lalle tausasawa yace la yakunu fi shay'in illa zanahu wala nuzi'a an shay'in illa shanahu babu wani lamari da za a sa tausasawa a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace face wannan tausasawar ta sa wa abun ya ainihin wato ya ado yayi wa abun kwalliya haka duk abin da aka cire tausasawa daga cikinsa to sai wannan abun ya munana kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da bayi da su aikata haka sannan shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka aikace ya inganta a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci yana karantarwa tare da sahabbansa kwatsam sai ga wani balarabin kauye balarabin ƙauye daga zuwa da ya fakin da raƙuminsa sai ya shigo masallaci ashe daidai san da ya shigo masallaci yana jin fitsari kawai balarabin kawai sai ya samu wata kwana wani lungu a cikin kwanar masallaci kawai wannan balarabe sai ya tuba wandansa kawai sai ya tsuguna sai ya fara cilla fitsari a cikin masallaci sahabbai da suka ga haka su ya tashi fitsari a cikin masallaci nan take suka wuce akan wannan balarabin kawai mai fada na fada mai daukan zafi na daukan zafi mai kai farmaki na kai farmaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gansu nan take manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai taka musu burki sai ya ce la tuzrimuhu kada ku yanke masa fitsarinsa domin ya riga ya bata masallacin kuma yanzu in kuka datse masa fitsarin fitsarin zai iya cutar da shi kenan an bata guda biyu ɗaya bata yi mai ba ɗaya bata gyaru ba sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuzrimuhu yace kada ku ainihin wato yanke masa fitsarinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar shi ya gama balarabe ya kammala fitsarin fitsarinsa ya daura wandonsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku je ku ɗebo guga ta ruwa ku ainihin zuba akan fitsarin a wanke kun ga an samu karuwa an ƙara samun wani hukunci yaya ake tsaftace masallaci idan najasa ta sauka kai, bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan sai ya kira wannan balarabe sai ya zo da shi ce kai ba haka ake ba shi masallaci ɗakin Allah ne wurin ibada ba a sa najasa a ciki ya babba shi shawara ya ba shi guidance and counseling nan take wannan balarabe ya ji kuma ya fahimta ya karba ya ainihin wato yi godiya bisa wannan shawara da aka bashi bayan ya kammala sai ya tashi sai ya fita sai ya haura kumin sa zai tafi to amma kun sai wani mamaki da ya haura kumin kamin ya tafi sai daga hannu sai wata addu'a me ya roƙa sai ya ce Allahumma rahamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada sai ya ce ya Allah ka ji kana ka ji kaina ni da Muhammadu mu biyu kawai banda mu ya Allah kar ka ji kan kowa gaba daya me yasa wannan ne wannan magana domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa tausayi ya nuna masa jin kai a daidai lokacin da wasu suka dauka masa zafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan magana sai ya ce laqad bayyakta wasi'a hakika ka takura abin da ke da yalwa rahamar Allah ai faɗi da ita ka ce ni da kada zamu shiga ita mana yawa akwai bukatar a dan ƙara budawa wasu masu dan kara shigowa daga ciki wannan shi zai nuna muku ɗabi'a irin ta wa ɗabi'a irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya inganta a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci yana sallah akwai yara ƙanana Alhassan da Alhusain idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada sai su zo su haye kan bayansa idan ya tashi zai dago daga sujada sai ya sa hannu ya dan sauko da su a hankali a hankali sannan sai ya miƙe sai su ci gaba da wasa idan ya sake dawa ya sujada sai ya sake zuwa su haye masa baya sai ya dan sauko da su a hankali idan zai taso daga sujada bayan ya gama sallah sai ya ɗauko su ya ɗora ɗaya akan kafarsa ta dama ɗaya akan kafarsa ta hagu ya kalle su yana murmushi bai ɗauki zafi a kansu ba nan take abu huraira yana kusa ya ce ya Rasulullah kawo su a maida su zuwa wajen mahaifiyarsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ka gaggauta musu dan basu manzon Allah ya ci gaba da rike su a wannan wuri har sai da aka yi wata walƙiya mai tsanani suka ɗan yi kamar za su razana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku mai su zuwa ga mahaifiyarsu a lokacin ne aka karbe su aka mai su wannan saboda tausasawa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa yana sallah ya yi sujada sai kawai wani yaro ya rarrafo sai ya raba kafafunsa guda biyu sai ya haye wuyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ya zauna abun shi kai rana an yi doguwar an yi doguwar sujada aka yi shuru aka yi shuru sahabbai na jira a dago ba a dago ba shuru wani sahabi da ya gagara daurewa sai ya dan dago kai sai ya leko yana jin tsoron ko wani abu ne ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa da kawai sai ya samu yaro ne ya haye wuyan manzon Allah ya zauna dabas abun sai ya shiru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sauke yaron ba sai da ya gaji da zama ya sauka da kansa sannan annabi ya daga aka ci gaba da sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah sai ya kalli yaron ya ce ka yi sa'ar abun hawa ma'ana da ka samu raƙumi mai tutsu wanda zai yi tutsu da kai da ka da gudar ka wannan yana nuna muku tausayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma malamai suka ce ba ka iya zama mutumin da yake da arrisku yayin da kake hudda da jama'a sai ka zama a cikin zuciyarka ka yadda cewa mutanen da kake hudda da su ba gyararru ne ɗari bisa ɗari ba ba daidai suke ɗari bisa ɗari ba suna iya yin daidai sannan suna iya yin me suna iya yin abin da ba daidai ba suna iya yin kuskure idan kana da wannan aqidar to idan wani ya maka abin da ba daidai ba ba za ka ɗau zafi ka ruɗe ka jijice ba dama kana tunanin zai iya aikatawa sai kai tunanin wace hanya za a bi a gyara shi inda hankalinka zai koma kenan amma idan ka ɗauka babu dama wani ya maka kuskure ko matar ka in ka ɗauka ba za ta taɓa maka kuskure ba dole kullum daidai za ta maka zaman auren zai yiwu zaman auren ba zai taba yiwa ba ba zan manta ba wani matashi balarabe ya taba zuwa ya samu dattijo ya ce da tijo baba ina so ka taimaka min da abu guda daya ya ce me zan taimaka masa da shi ya ce ban taba aure ba aure nake so na yi ni kuma ina so duk matar da na aura kada in rabu da ita har zuwa ran da zan mutu wannan ya sa na sa ka'idoji masu yawa da nake so sai mata ta cika kamin na aure ta ina so ka taimaka min na samu irin wannan matar dan tijo ɗaya kai kalle ya ce wasu na siffofin da ka saka ya ce ni dai matar da nake so na aura ya ce ina son macen ta zama manzaruha jamil wa qawamuha tawil وشعرها حرير ورائحتها عبير لذيذة الطعام وعذبة الكلام إن نظرت إليها سرتني وإذا جبت عنها حفظتني لا تخالف لي أمرا ولا أخاف منها شرا لها دين يرفعها وحكمة تنفعها نتيجة كده كتابة كتابة زي كان لسه فصورا بقى wai abinda yake faɗa wai matan da yake so ya aura shar'i na fito yana so ta zama kyakkyawa kalar gari ziya kan kowa kin wanda ya rasa ta zama fara kan ba tikekiya ba ba siririya ba ta dan dire ta dan yana son ta zama manzar hajjami idanun wajen farin fari kal wajen bakin bakin wulit kuma idan ta kalle ka hakan nan sai ka dan razana manzaru ha jamil ya zama da mutum ya kalle ta za ta burge shi za ta kayatar da shi kyakkyawa nake so kalar gari yace naji yace bayan haka wa qawamu ha tawil ba ina son yar gajera yar da kurkura ba a ina so ta zama doguwa mai dogayen kafafu wanda ko tafiya take tana bada step in tarbi kake za tarbin sai kubuce ya fadi left right left right left an samu sharadi nawa shar'i na biyu yace bayan haka yace wa sha'ru ha harir yace ina so ta zama tana da dogon gashi mai santsi kamar yadin alhariri yace bayan haka wa ra'ihatuha abir ina so ta zama yar kwalisa kullun cikin kanshi take idan ta tingaro ni kamin ta iso inda nake iska za ta ɗebo wani kanshi ta fara iso mun da shi wannan shi zai nuna mun shi is on the way sai ne wakwa min da ta kamin ta iso yace bayan wannan kuma ina so ta zama lazizatu ta'am ƙwararriya a wajen abinci ta iya abinci mai daɗi duk wani girki duk wani kalan abincin da nake so in samu ta iya shi 100% kun san mace bata yi abinci ba bala'i ne hatsari ne idan ka auri mace bata yi abinci ba to kullum da bakin ciki da damuwa za ka mutu amma in ka samu ƙwararriya wajen girki to lafiya lafiya kai ba honorable ba ba PA ba ba permanent secretary ba ba commissioner ba ba chairman ba amma goshin ka yana wani kiya kana kaurin kiya baka da matsala sau da dama mace za ta ba miji haushi amma yin ta yi abinci sai ya huce ta kular da shi ya kufula ya ja iska ya fita ya bar gida sai rana ta da kai shi ya dawo sai ya samu ta shirya lafiyayyen girki an ajiye a danin tebul da ya zo ya yi loman farko ta kama kunnensa ya ta biyu ya ta uku to ya daga kai ce ta asubi ta ce na ta da Allah matso daga kusa in ta zo ya ce dazu kin ga nayi ban rai na ya baci ta ce kwarai da gaske mai gida to ke dai kin sanni ni ni ba na faɗa sai ina da gaskiya ta ce kwarai eh, kana da gaskiya mai gida to amma ana cewa yana da saurin fushi to haka ne amma in kin lura da ni ba saurin fushin kadai nake da shi ba bayan saurin fushin ina da saurin hucewa da mai ta masa saiti kai ta iya girki idan ba ta yi abinci ba akwai matsala ko babu akwai matsala yace ina so ta zama mai kwararriya yace ba haka kuma wa azbatul kalam ina so ta zama wato mai tsananin daɗin magana tana da zaƙin murya murya ta akwai tet murya ta akwai ɗanɗano kun san akwai mata da Allah yake baiwa da zaƙin murya wani ɗan zazzabi zazzabi karami haka in bai kama ka sosai ba in ta zo ta ce ayya ya jiki ayya mai gida kawai sai ka ji ka dan samu sauki ka dan murmure kamar ka shafa farado. saboda bala'in zaƙin murya take da shi yace to abin da yake bukata ta zama asbatul kalam mai zaƙin murya kuma ta iya magana za ta yi magana cikin fasaha yace bayan ta cika wannan sharɗin har yanzu abin da nake so kuma ya zama zartu nazartu ilaiha sarratni ta zama mace ce wacce duk sanda na kalle ta za ta ni saboda ta iya dress za a ga wata kyakkyawa amma ba ta iya dress ba sai ta daura zani sai can kasan sai zani yi bakin aku saboda <laughs> saboda wata sai da ake daura ba ko kuma ta wani daurin dan kwani sai ka ce zo ma a yana son wace take ta iya dress wacce in ta shiga wato abin zai ta sanya ake daura zanin ya ake sa rigar ta iya kashe dauri ta sanya da za ta tunkuro dan kwalin ya kalli kudu maso arewa yace idza nazartu ilaiha sarrafi yace bayan haka kuma ina son matar ta zama wa idza gibtu anha hafizatni idan kuma na ainihin wato yi tafiya ya zama bana gida ko na je wani wuri to kuma hafizadni mata ce ta kwarai ba mata ce ta banza ba wato za ta iya wato ainihin kare kanta ta ainihin wato kare dukiyata ba za ta yi zina ba ba za ta shiga shashanci ba ba za ta yi almubazzaranci da dukiya ba wannan shine wa iza gibtu anha wato shine sarrati yace bayan wannan kuma har yanzu matar da nake so na aura wa idza jibtu ana hafizati yace bayan haka matar da nake so na auren kuma ta zama la tukalifu li amra ba ta saba umurnina ya zama duk abin da na faɗa a cikin gida an gama ba zan ba da wata doka in ba da wata oda in zo in samu ta saba ba duk abin da na faɗa za ta yi mun biyayya 100% shine ne la tukalifu li amra yace wala akafu min hasharra kuma matar wacce ba na tsoron wani sharri ko cutarwa ko matsala ta fito daga wajenta ba ma bayan ma ba ta aikatawa har na gamsu ba za ta aikata ba ba na jin ɗarɗar ko tashin hankali ko tsoron za ta iya bullo da wani sharri daga wajenta wato lafiya lafiya salamun ƙaunin min rabbi rahim Ya ce bayan wannan kuma lahadinun yarfa'uha ya zama kuma mace ce mai addini ga ta da bin Allah domin addini shi zai ƙara ɗaukaka darajarta ce bayan wannan kuma wa hikmatun tanfa'uha ta zama mace ce mai hikima ta ta san yadda ake magana da mai gida ta san yadda ake magana da bakin mai gida ta san yadda ake magana da iyayen mai gida in sun zo ko yan uwan mai gida ko dangi tana da hikima ta san ya za ta tsara rayuwar yara ta san ya za ta yi coordinating alaka tsakanina da yan uwana da dangina yace ya zama mace ce wacce take da hikima wannan hikima wacce za ta yi mata amfani a wajen zamantakewa da ni zai ƙara kirguwa na gaba sai da tijo ce dakata dakata na san inda za ka samu wannan matar saurayi ya ce alhamdulillah baba ina zan samu ta dattijo ya ce fil jannati insha Allah ce inda zaka samu wannan matar shine in Allah ya da in Allah ya sa ka shiga aljanna to akwai ta aljanna zaka samu ta aljanna wannan saurayi ce aljanna kuma ya ce to ai ba aljanna lake so ba anan nake so yace yin anan duniya ne baka samun wannan samu mai dan dama dama ka auro yau ta dan ma arziki gobe ta dan maka tsiya yau in ta ma arba'u na hadisi gobe ta maka arba'u na tsiya ita dole sai dai ka hada da malinci kenan ba ka iya yin tausasawa a wajen mu'amalar ka da wani sai in ya zamana yayin da kake mu'amalar dama kana tsammanin zai iya munana maka zai iya maka ba daidai ba in ka yadda zai iya maka ba daidai ba ka yadda ba za ka iya samun 100% daga wajensa ba to a lokacin ne za ka zama mai tausasawa sai ka zama mai yalwataccen kirji sai ka ka iya mu'amala tare da yan uwa waɗanda yake zaune da su Allah ta'ala ya samu dace abu na biyu bayan arrifku sai ka samu abu na biyu shine ma'arifatu ni'matillah wa taqdiruha wato sai ka san ni'imar da Allah madaukin sarki ya maka kuma ka girmama wannan ni'imar da Allah madaukin sarki ya maka wannan shi zai kawo arriba bima qasama Allah lak wannan shi zai zai sa kai da abin da Allah ya baka duk sanda ka gamsu a ranka sai ma akwai ni'ima da Allah ya maka kuma ka girmama wannan ni'imar ka mutunta ta abinda Allah ya raba ya baka ka yarda da shi to ba za ka yi wa ƴan uwanka hasara ba ba za ka yi wa ƴan uwanka bakin ciki ba ba za ka yi wa ƴan uwanka bukulu ba ba za ka yi wa ƴan uwanka kafar angulu ba to anan ne za ka iya hudda da su tare da tausasawa amma idan kai kana ganin Allah bai maka komai ba bai maka gwaninta ba kai bai maka komai ba wasu kawai yayi wa to ba ka iya zaunawa lafiya tare da jama'a kullum ka rinka bala'i a cikin jama'a kullum ana so ka gano ni'imar da Allah madaukin sarki ya maka ni'ima mafi girma da Allah yake yi wa bawa shine ni'imatul islam ni'ima ta musulunci ni na san musulunci da da kuɗi ake sayo da ba za ka samu ba ko zai zo gunza har ka samu da sanatocin Najeriya za su bari ka samu da 'yan majalisun Najeriya da gwamnonin Najeriya da su mai kalmasasshiyar hula da su mai 'yan malfa za su bari ka samu a ah. ai da yake nima ce daga Allah idan Allah ya ga dama sai ya dauka ya baka baka da sisi sai Allah ya baka islam to ka gane wannan ni'imar da Allah madaukin sarki ya maka ni'ima ce babba kai wa Allah godiya akan ta Allah da ya fahimtar da kai sunna na san manya manyan miliyoyi a Najeriya manya manyan miliyoyi a Najeriya amma yan bidiya akwai su ko babu akwai ne kudin da zaka je gidansa ka samu an tara Qur'ani Qur'ani irin rubutun hannu din nan haka za a zazzage a rinka zazzage ƙur'anan ana tara takardu ana sai an yi kaman wata buka ƙur'ani ne kawai aka tara sai a kawo gardawa a zagaye kowane gardi bayan sa akwai bokiti jiri ne a ciki kowane gardi abin da ake bukata ya zura hannu takardar da ya dauko ya dauko ya karanta gaban ta ya karanta bayan ta sai ya jefa ta cikin jiri sai ya sake zaro wata takarda ya karanta gaban ta ya karanta bayan ta sai ya jefa cikin jiri haka za a rinka yi qur'anan nan da aka tara an zazzage kaman kwalifin qur'ani dubu daya gaba daya sai an karance su an zuba cikin jini saboda neman duniya kuma melodiya ne kai kuma baka da sisi ka gane sunna ya kamata ku yi wa Allah godiya ko bai kamata ku yi wa Allah godiya ba an samu dan takarar sanata a Kaduna malaman tsubu wai saboda ya ci zabe shanu aka samu rimar rima guda hudu kowane sa aka kama shi aka daure aka samu garwa aka daura akan ruwan zafi akan wuta sai da ya tafasa ya tafasa yana tafasa sai yana daure da ransa sai a ringa ɗebo wannan ruwan zafi sai a ringa zubawa a kansa yana ihu yana kugi wasu da wuka kuma suna kankarewa duk inda aka zuba ruwan zafin wurin zai kumbura wasu na kankarewa jini na zuba ana alu da sannan sai da aka kankare shi gaba ɗaya shi da shi ba, kai wani hukunci sai an je lahira bayan an kankare shi gaba ɗaya sannan sai a kira alaramomi suka zo da tawada aka rubuta san gaba ɗaya da suratu yasin sannan aka je gaba da gari aka tona rami aka binne aka ɗauko wani sa aka masa haka aka binne yamma da gari wani kudu da gari wani arewa da gari wai dan ya ci zaɓe ƙarshe ko matsayaci Allah ya koli koli da shi ya kwana da ƙasa abin da ya saura kuma a je lahiyar jahannama abin da ya saura ke kai baka da kokobo ka gane sunna komi irin na manzo kake tahiyar ka irin ta annabi wandan ka irin na annabi gemun ka irin na annabi shiga masallacin ka irin na manzo fitowa irin na manzo shiga ban ɗakin ka na manzo fitowa na manzo in za ka yi hamma irin ta manzo atishawa mai manzo za ka ci tuwo irin na manzo lomar ka irin ta manzo ka gama na manzo shan ruwa kwanciya tashi ya kamata ka gode wa Allah kuma ka bata gode wa Allah ba kai bar wannan neman hankali kawai da Allah ya baka mahaukata nawa ake da su a bunza yanzu a baka duk kudin bunza amma ka zama mahaukaci za ka yi da a ha gwamnan kebi amma ka haukace wanda ya dai zama gwamnan kebi amma za a karɗe hankalinsa ya zama mahaukaci ya daga hannu mu gan shi ya banga ko dai ba to duk wanda bai yadda bai daga hannu ya ce Allahu akbar <laughs> oh yanzu hankalin da kake da shi nan kawai ya fi maka kujerar gwamnan kebi ko ba gode wa Allah ba shehun malami doktor al'uraifi wata rana sai yana tare da wani shehun malami dan uwansa sai ya ce zo ka raka da wani wuri ya ce na zan raka ka ya ce gidan mahaukata <laughs> ya ce asibitin mahaukata ya ce asibitin mahaukata kuma ya ce kwarai ya ce ah, kana so ka je ka jarraba hankalin gane ya ce a ah, ba jarraba hankali na zai yi ba ina so in kada gane kimar ni'ima ta hankali da Allah ya bani sai gane ashe wazi yake so ya masa sai ya ce mu tafi sai suka samu hanya sai gidan mahaukata aka je aka samu babban likita aka gaisa suka gabatar da kansu wannan shine wane wannan shine wane ya karbe su hannu biyu suka ce mun zo ne muna so mu zagaya mu ga mutanen da ke nan da yadda suke rayuwa yake ba matsala ku zo mu je in kai ku shi gidan sai dauko su yace suna zuwa suka fara zuwa daki na farko sai bude musu wando ba da ma ka shiga dakin mahaukata ne Dr. ya ce muna lekawa ce sai na ga wani mutum kwanci kan gado yana harba kawawu da hannuwa ga wata kumfa tana fita daga bakinsa harshensa ya zazzago yana wani kugi yana wani irin nishi na ce wannan fa ya ce wannan wani mahaukaci da shi haukansa ta farfadiya ce a kowace rana sai farfadiya ta buge shi in ta buge shi ko ba za ta fike shi ba sai yayi awa hudu ko awa biyar yana wannan shure-shuren yana zubar da yawu da majina yana ihu yana ƙugi yana harbe-harbe yana mulmula yace shi sa ga mun daure shi a jikin gado sai kalle shi yanzu wannan mutumin shekara ta nawa a wannan halin sai ya ce wallahi yau shekara ta goma sha biyar cikin wannan bala'i shekara nawa sha biyar doktor rabi ya ce tun lokacin sai ji hawa yana so su zubo shi ya ce da allah likita mu wuce gaba ya ce suna wucewa sai suka sake samun wani daki sai dan bude musu windo sai suka leka ya ce sai ga mutane sun kusa talatin a cikin dakin duk mahaukata ne wani wani wani wani yana kiran sallah wani yana waka wani yana rawar banjo wani yana wani kukan kurciya kurciya wani na kukan akuya akuya wani sai ya danna da gudu ya harba kafa sama sai ya danno da gudu ya hukwana kowa da irin haukan da yake a ciki sai ga wasu su kuma guda uku su kuma an daure su gam kowanne an daure shi akan kujera gam an kiyasa ke shi sai ya ce wayan nan bai ta duk mahaukata ne ya ce wayan nan guda uku da aka daure fa yace su wayannan guda uku da muka daure yace yace su dole sai an daure su su idan an bar su a kwance to komai suka samu za su karya in kujera su karya in gado su karya fanka tana juyawa za su tsalle su kama sai dai ta karya musu hannu ko su bantaro ta in akwai air condition haka za su kama su ta jijjigawa da tsiya-tsiya sai sun balle ta saboda haka su kullum a daure suke yace to su kuma wayannan tsawon wani lokaci suke nan yace kaga wancan yace yace shi shekararsa goma yace kaga wannan yace yace shi shekararsa bakwai ya ce kaga wannan ya ce shi kuma shekara ta biyar ƙorafi ya ce to mu wuce zuwa gaba sai suka sake wucewa suna zuwa ɗaki na gaba ya ce sai aka bude musu wundo ana bude musu wundo suna leƙawa na'am kowa ya zauna inda yake masu tashi tsaye da yan agaji kowa ya zauna inda yake agaji kowa ya zauna inda take tsayuwar mai kuke a wannan duka zauna Allah ta'ala ya samu dace yace ana bude daki na gaba yace suna leƙawa yace abin da ya bashi mamaki shine akwai mahaukata da yawa a wuri amma mahaukatan da ke ciki da yawa sai ya ga wani dattijo ya kai shekara hamsin da wani abu a duniya amma yana zaune tsirara ba riga ba wato kamar yadda mahaifiyarsa ta haihuwa shi haka yake zaune tsirara a wuri sai ya kalle shi ya ce to shi wannan mahaukacin me yasa kuka bashi tsirara sai suka ce dukkan sai ya ce abin da yasa ga mun bashi tsirara haka yace eh. yace shi kuma haukarsa ta yaga riga ce yace da an sa masa riga zai kama ya yaga yace to da yagawa kawai yake da da sauki idan ya yaga riga kuma sai kama rigar ya fara ci sai ta sarki zai mutu da kyar za a zare tsumman daga cikin bakin shi yace a rana ɗaya zai yanka zai yaga kamar riga shida karshe dole muna ji muna gani sai da muka yi haƙura aka daina sa masa riga shi haka yake zaune tsirara haihuwar oshi yace ya kai shekara na haka yace ya kai shekara goma haka mun yi magani mun yi magani ya gagara warkewa doktor Orai ya ce sai ji idanunsa hawaye sun fara zuba a daidai wannan lokaci sai ya ce mu wuce gaba suna wucewa gaba sai ya bude musu wani ɗakin mahaukatan sai ya ga wani mahaukaci da guda ɗaya a ciki amma da ya kalli ɗakin sai ya ga fentin ɗakin wani iri sai ya ce to shi wannan ɗakin ya na ga fentin sa wani iri sai ya ce a wato katifa ce aka bi aka manna bangon ɗakin gaba ɗaya da ita kasan ɗakin katifa kowane bango na dakin katifa a jikin bangon yake saboda me kuka haka yake shi kuma wannan haukasa zai zo ya samu jini ya rinka yi wa gini naushi ne sai ya dunkula hannu ya naushi bango ya naushi bango ya wa bango kafa ya rinka buga kansa a jikin bango ya karya hannunsa a dora ya karya yatsun hannunsa a dora ya fasa kansa jikin bango a jinya ya sa kafa ya shishuri bango ya karya kafa ko ya ɓanta ta tana jini shi kuma haukansa yadda yake kenan shi 24 hours naushin bango yake sai dai yana ɗaure suka ce da abin ya yawa muka sa aka kawo katifa ta musamman aka manna jikin bangon ɗakin daya yanzu yini yake yana naushin katifa sai ya bata boxing ya nausa ya nausa ya yi kafa ya kafa sai ya ihu sai ya juya wannan gefen ya nausa shi kuma haka yake yau yayi shekaru haka yake Dr. Urafi sai fashe da kuka yace zuciya ta bara ta yi daukan fiye da wannan ba a fi dari daga cikin wannan gida sun kama hanya za su wuce sai ta dakata dakata ya nuna maka wani sai ya ce wa ya ce akwai wani anan cike ce ba zan tsaya in gan shi ba me yasa kake so in gan shi Yace mutumin miloniya ne ya tara dukiya ta wuce hankali sai ya haukace da ya haukace saboda tsabar hauka yadda in ya gani sai ce zai kama idan ne karshe dole aka ƴaƴansa suka kamo shi da kansu suka kawo shi gidan mahaukata ga ya miloniya dukiya da kamfanoni ba abin babu amma ga shi daure a nan yake yace ba sai na gan shi da wucewa zan yi zai wuce yace dakata leƙa wannan ɗakin yace ba zan leƙa ba yace ya kamata ka leƙa shi kuma injiniya ne ce kwararren injiniya ne professional injiniya na takama wanda duniya take takama da shi shi ma ya haukace an kawo shi wannan wuri doktor orofi ya ce shi kokari yake samu ya fita daga cikin wannan asibiti ta mahaukata ya samu ya fita ya bar wannan wuri wato wannan yake nuna maka miloniya ya rasa hankali duce ta zama ta banza injiniya in ya zama mahaukaci ba injiniyancin bai da amfani hmm. medical doctor in ya haukace kenan ya zama shirme alaran ma in ya haukace tilawa ba za ta tafi daidai ba hmm. <laughs> kenan ni'imar hankali da Allah ya maka ni'ima ce babba ko karamin ni'ima ce kenan idan za ka tsaya hankali ni'imomin da Allah ya maka to wannan zai taimaka ba za ka yi wa mutane hasada ba zai sa ka gane ni'imar daga wajen Allah ne za ka zama mai tawali'u mai kankan da kai wannan zai baka sauki da samun dama ta hudda da yan uwa waɗanda kake rayuwa tare da su Allah ta'ala ya samu dace kenan wannan shine abu na biyu da ake bukata ka rike kamin ka samu zama cikakken mai aiki da waccan ayar wacce muka karanta abu na uku shine al-iradu anil jahilin kullum a cikin mutane sai an samu wanda za su yi maka wuta shi yasa Allah madaukin sarki yace khuzul afwa khuzul afwa wa amur bil urfi wa aridan lil jahilin Allah madaukin sarki yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khuzul afwa ka rike afwa wasu malamai suka ce a kusur afuwa idan za ka karbi gudunmuwa daga wajen sahabbanka ka karbi abin da ya saura a hannunsu bayan abin da za su sauke larurarsu ta wajibi da ke kansu bayan abin da za su ciyar da iyalansu to abin da ya saura a ciki ne za ka karba sai Allah madaukin sarki yace kuzul afwa wa amur bil urfi sannan kai umurni da abin da shari'a ta yadda da shi abin da shari'a ta amince da shi abin da shari'a ta san shi halaye ɗabi'u irin na mutunci sai Allah ya yace wa a'rif anil jahilin sannan ka kauda kai daga jahilai domin duk sanda kake rayuwa cikin al'umma sai an samu wanda zai zo ya maka jahilci idan za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jahilci akwai wanda ya saura a duniya da ba za a mashi ba babu wanda ya saura a duniya ya za ka yi gane wannan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin sahabbansa sai ga wani balarabin kauye balarabin kauye daga zuwa sai ya ratso sahabbai har ya isa manzon Allah ya ci kwallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ci kwalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce masa atini fa inna hadha mal laysa maluka wala malu abi yace ba ni cikin dukiyar da ke hannunka ai wannan dukiyar da ke hannunka ba dukiyar ka bace ba dukiyar babanka bace yanzu da Allah ko gwamna ka zo ka same shi ka ci kwalarsa a gaban security ka ce ya baka kuɗi tun da kuɗin jihar <laughs> da Allah za ka kai labari ballewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kai sai na Umar nan take zarab ya miƙe za zara takobinsa yace da'ani adribu unuqahu ya rasulullah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka bani dama in sare kan wannan mutumi fa innahu munafiqun yukhadibuka bi hadha al wannan mutumin munafiki ne shi yasa yake magana da kai da irin wannan lafazi in ba munafiki ba zai gaya maka wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kai kalisi na Umar radiyallahu anhu yace la tadkul baini wa baina kar ka shiga tsakani na da shi wannan harka ce da bata shafe ka ba sai yace aje a debo dukiya aka je aka debo dukiya mai yawa sai ba wannan balarabe da balarabe ya karba sai kalli balarabe yace wa hal ahsantu ya arabi yace ya kai wannan balarabe yanzu na kyautata maka wannan balarabe ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma a wa ma ajmalta wa la jazakallahu khaira yace baka kyautata ba baka daɗaɗa ba kuma ka Allah ya saka ma da alheri to ba sabai kowa ga yana kallon iko Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace kar kowa ya shigo cikin harkar sai annabi yace taliya ake yace ta so zo nan ya kai dan uwana sai ya kama hannun wannan mutumin sai suka tafi gidansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da shi a zaure ya shiga cikin gida ya samu mata ya ce akwai abinci aka ce ai ko yanzu aka gama abinci ya sa kuma an yi girki mai kyau a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo bako aka kawo balarabe balarabe ya sha gara annabi yace a kawo masa ruwan sanyi a kawo ruwan sanyi ya sha ya koshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce a ƙara ɗebo tumaki da shanu da raƙuma a sake ƙara mashi hmm. aka sake ɗebo tumaki da shanu da raƙuma ya yace nan fa annabi ce duka kai na ba balarabe ya shiru annabi ya kalle shi ce wa hal ahsantu ya arabi ya kai balarabe kauye to yanzu na kyautata ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce laqad ahsanta wa ajmalta wa jazakallahu anni wa an ashirati khaira yace ya manzo Allah hakika ka kyautata ka dadada a madadina da iyalaina da yan uwa da dangi Allah ya saka masa da alkhairi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to kaga yanzu mun kadai na ji wannan magana da ka faɗa mai kyau su wayanda ke can waje zaune su ba su ji wannan magana da ka faɗa mai kyau ba suna can suna fushi da kai za mu iya zuwa gaban su ka maimaita wannan magana da ka faɗa don su huce sai da ya rasulullah wannan magana gaban kowa ma zai iya faranta aje yace to mu tafi aka je manzo Allah ya zauna suna zaune su sahabbai sai suka ga manzo Allah ya dawo tare da balarabin kauye yace tashi faɗa musu abin da ka faɗa ya mike yace ya rasulullah laqad ahsanta wa ajmalta wa jazakallahu anni wa an ashirati khaira maza Allah yake to a sauka lahiya balarabin kauye tattara raƙuma da shanu da awakai da dumus ya gina abun shi bai da matsala bayan ya tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle su yace law atatukum lamma qala ma qala la dakhalan nara da na biye muku yayin da ya faɗi maganar nan ta farko na ba ku dama na ce ku kace shi ga sare kansa da yanzu maganar da ake already ya isa wutar jahannama yace amma haƙuri da nai da kyautatawa da nayi ita ta yi ne ita ta tsamo wannan balarabe daga wannan hali da yake ciki maimakon ya zama dan wuta sai ya zama dan me sai ya zama dan aljanna abin da ake fata wannan yana nuna maka tausasawa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik yana da labari yace wata rana mana tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wani balarabin kawai kawai yazo ya kama kwana rigar annabi ya rike ya tashi meta fajja zabahu jazbatan shadida ya tuji manzo Allah fisga mai tsanani ga rigar wata kufta ce yadin mai kauri wato wani yadi na gwado-gwado haka sai da ya karta wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kalle shi ya ce kai me yake faruwa buɗe baki wannan balarabe sai ya ce a a dini min ma da kalla ya ce ba ni cikin abin da Allah ya baka qadirin ma da kalla wai ki yazo maula ne amma maula da kin sala manzo Allah yake wannan ce matsalar kai ce eh yake ta sake ni mana yace to na ke ka ba ni annabi ce ai ba matsala ku dai tumaki da raƙuma ku bashi aka su sahabbai su jira suke a basu dama yanzu su yi bici bici da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ah, a a dai tumakin da raƙuma ai ne a dauka a bashi wannan yana nuna maka zuciya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciya wace idan an samu wani yayi jahilci yayi abin da bai kamata ba to shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fuskanci wannan jahilci nashi da kyautatawa abu na hudu wanda ake bukata a same ka da shi wato shine alhilmu wato hakuri idan baka da hakuri ba za ka iya zaunawa tare da jama'a da tausasawa ba za ka samu nufi ce kai saurara ka ji ni billahi lazi kowa ya san ban da hakuri ni in na kusata to bala'i ne wallahi ni tsoron kaina da kaina nake je in ne fushi ka gani na ni gobara ne billahi lazi ni to abin da yake so ka tabbatar wa mutane kai dan wuta ne abin da yake so ga yawa jama'a kawai kenan amma in ba haka ba dabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mai tsananin hakuri ne dalilin me yasa hakuri siffa ce ta Allah Allah kansa da baya hakuri da mu da da yanzu ubangiji bai turo wani bala'i bala'i da zai gama da mu gaba ɗaya ba me yasa muke saba wa Allah amma Allah madaukin sarki ya bar mu kai in tuqridu Allah qarban hasanan yudha'ifu lakum in tuqridu Allah qarban hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim Allah madaukin sarki yace wallahu shakurun Allah mai yawan godiya ne sannan halim Allah mai yawan haƙuri ne saboda haƙuri na Allah ka kwana kana zina da safe kuma ya baka abun karyawa in banda Allah wa zai aikata wannan ka yi ni kana saba wa Allah kuma ya baka abin da zaka ci da rana ya baka na dare gobe ya ƙara baka kuɗi in ya ga dama kuma ya sa ka ƙara samun promotion a ofis manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mai haƙuri ne da haƙuri ya biyar da al'ummar duniya gaba ɗaya wannan ne dalilin da ya sa za ku ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda ya tarbiyantar za ka gansu cikin natsuwa za ka gansu cikin haƙuri saboda sun san haƙuri ɗabi'a ce tawa ɗabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da bai akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai haƙuri lokacin da bakka ta dau zafi abubuwa suka yi wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya shirya bari ya bar makka ya tafi da'ifa wa'azi ko zai dan samu sassauci a kan daga da'ifa zuwa makka san tafiya ce ta mil 60 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kafa ya taka ba ƙauyen da ke tsakanin makka da da'ifa wanda manzon Allah bai shiga kauyen yayi wa'azi ba amma har ya je da'ifa bai samu mutum ko kara ɗaya tallin talon da ya imani da shi ba ya shiga da'ifa ya je fada ya musu wa'azi suka ƙi karɓan wa'azin ya ce to ku rufa mu asiri ku bani yi wa talakawa wa'azi suka ki aka cinna fitina aka samu wawayen gari aka zuga su yara suka yi sahu nan gefe yara ne gefen dama yara gefen hagu yara da duwatsu duk sanda annabi ya daga kafa yana tafiya sai sun jefe shi sai da suka jefi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da jini ya gangaro ya jika takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ya fita gari bayan ya fita gari ya je ya samu wata gona wato wannan gona ta wasu mutane ne guda biyu da Utbatu ibn Rabi'a da Shayba ibn Rabi'a ya je shiga cikin wannan gona a nan ne ya addu'a sannan mai ban tausayi a cikin addu'ar yake cewa ya Allah in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali gaira anna rahmataka usawli ya Allah in dai baka fushi da ni ba abinda suka yi min bai dame ni ba ya Allah sai dai rahamarka ita ce tafi zama yalwa a gare ni wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana Allahumma ashku ilayka wato ya Allah ina kai maka kuka ya Allah mai jin kai mafi tausayi masu tausayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin tausayi na cikin halin kakani kai ba abinci ba ruwa ga yayi dogo tafiya an kya saurare shi an jefe shi an fafasa masa jiki gashi a zaune kuma a daji bai san inda zai nufa ba ya dawo makka makka ma bala'i bai san inda zai sa kai shi ba kai masu gona sai suka hango shi sai suka ji tausayinsa sai mai gona sai ya samu wani bawa Bana na tare sai ya bashi da inabi sai ce ka kai mutumin can naga ya ta gayyara. nan take bawa sai dauko sai kawo sai mika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi dai karbi nabi zai sa a baki sai ce bismillah da sunan Allah wannan ba yana jin magana sai kalli annabi yace ce kalima la taquluha ahlu hazihi bilad wannan magana da ka faɗa mutanen garin nan su ba su faɗa irin ta za su ci abinci ba su ci bismillah sai annabi ya kalle shi ya ce ah kai ya sunansa sai wannan bawa ya ce ismi addas ya ce sunana addas ya ce kai dan ina ne Ya ce min qaryati nunawa Ya ce ni ba sare ne daga wani gari da ake ce nunawa daga can nake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kalle shi yace qaryatu rajulu sane yunus ibn matta yace ka fito daga garin mutumin kirki shine yunus dan matta adda ta yi mamaki yace a tarihi yunus ibn matta ka san yunus dan matta annabi ce kwarai na san shi yace ya kai ka san yunus dan matta manzon Allah yace kana nabiyan wa ana nabi yace Yunus an mata annabi ne ni ma annabi ne mu annaba mun san yan mu yadda aka yi na san shi kenan nan take addaz ya faɗi yana sumbantar kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mai gona yana tare da wani su biyu sun hango abin da yake faruwa sai suke ce masa to ga nan wajen neman gida ka rasa ido zai lalata maka bawansa da bawan ya dace suka ce kai addaz rabu da wannan mutumin addinin ya yafi naka alkhairi addaz ya ɗaya sai ya kalle su ya ce kun ga mutumin nan da ke cikin wahala suka ce ya ce wallahi a bayan ƙasa babu wani abu da Allah ke so mai daraja mai kima kamar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan take sai ga mala'ika wanda aka wakilta shi akan abin da ya shafi duwatsu ana tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka amince mutanen ɗa'ifa za a ɗauko duwatsu a kwankwatsa su a kifa musu manya-manyan duwatsun nan guda biyu manzon Allah ya ce a ba shine bukata ta ba menene bukata ka ya rasulullah ya ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la alamu. ya Allah ka shirye da mutane na ya Allah ba su sani bane kai ne yanzu da an dan maka laifi ka dan ka fara tsinuwa ka fara bala'i wani lokaci har da mai wa'azi wai an bashi haushi wai an shi haushi shi akan makirfon zai rama in ya haukan makirfa a lokacin da zai fara fatandama da kaulasan ya zo da buhu guda gana masu go cike da kaulasan da Allah tsire muku ya rinka rabawa a cikin gari kun san bala'in da zai faru karshe sai kowa ya samu shi kadai da bai samu ba kuma kaulasan din ya kare saura kwara dai to nawa ne ne wannan dai da saura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa an turo ku ne ku zama masu sauƙaƙawa ba a turo ku ba ku zama masu tsarantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama mai haƙuri duk abin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da juriya yana da haƙuri da wannan ɗabi'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci duniya da ita abu na biyar bayan wannan hakurin kuma al'afu wato shine afuwa fiya amma abu ka ce ka yafe wannan ɗabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya za ka ka gane wannan jabir dan abdullah yana ba da labari yake lokacin da muka je gazuwatu zatin riƙa gazuwatu zatin riƙa yake wani abu ya faru yake mun je an yi yaƙi raƙumi na ya sha wahala an yi gwagwarmaya raƙumin ya tsufa kuma dama raƙumin ya tsufa da ƙin raƙumin yake tafiya kowa wuce ne yake can sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sarkin tausayi ya ce da annabi ya zo bai wuce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo sai tsaya yace ya kai Jabir ya kewa kewa ke wuce ka yace ya rasulullah raqubin nawa ya tsufa da kare ke tafiya an je an yaki ya gaji ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aliku durkusar da raqumin naka Jabir da Abdullah yace fa anasu Husayn durkusar da raqumin yace wa anaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ma durkusar da raqumin sa yace akwai wata ya tsuman giya a hannuna annabi ya ce mi komai ita da annabi ya karba fana na kasa huna kasatin sai dan zuzunguri da raƙumin sai ya komo min yace hau raƙumin ka samu hanya ka tafi yace ina hawa kan wannan raƙumi yace ban taba sanin ana yi wa raƙumi sabis da garan bawul ba sai a wannan ranar yace ina hawa raƙumin sai ni raƙumin ya zama in garma da za a sake komawa fagen daga sai a yi ta bala'i forward ever backward never Jabir dan Abdullahi yace muka ci gaba da tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san wani abu ban mamaki Jabir dan Abdullah yace kan hanyar musan da zamu je yaƙi mun samu wani wuri wata fadama mai yawan bishiyoyin kurna da magarya sai aka ce a tsaya wurin aje zango yace sai muka tsaya sai aka aje zango kowa ya samu wata bishiyar magarya sai ya kwanta yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya samu wata bishiyar kurna sai ya rataye ta sai kwanta a karkashin ta a ce akwai wani balarabin kawai shi kuma yana neman annabi ya kashe ya da hawa sai zai samu annabi shi kadai kwance yana bacci arha sai dai ya kashe kawai ya wuce ya haka ya dauko takobi ya zare ya daga zai sare annabi saboda baka zuciya irin ta kafiri sai wani tunani ya zo mashi sai sai in na kashe shi yana bacci ai ban more ba bari in tare shi daga bacci in gaya mai bakan magana sannan in kashe shi sai ya tare annabi fa ya kasa sallallahu alaihi wasallam da ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kalli annabi ya ce man ka min sarki haza waye ita ya tsaratar da kai daga takobin nan da ke hannuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kai kalle shi ya ce masa Allah cikin natsuwa yace Allah shi zai tsallakar da yana faɗin wannan magana wannan kafiri sai ji kamar an dadara masa wayar wutar lantarki jikin sa sai ya daurawa takobi ya kubuce ya fadi kasa annabi ya duka cikin natsuwa ya dauki takobin ya daga ya kalli wannan kafiri ya ce izan man ka min ka haza sai kuma ga wa waye sai ya tsayar da kai daga takobin nan naka ya sha jirinka ku san me ya faru falamma rahaz al arabiyya sayf falamma rahaz al-arabiy sayf al-maslula yatala'u fi yadi muhammadin yayin da wannan balarabe ya ga wannan takobi zararre yana walƙiya hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ja'ala yaltamisu minhu al-afwa wa yaqulu ya muhammad anta karim wa ibn karim wa anta la ta'khudhu bil asar nan take wannan balarabe sai ya fara cewa ya muhammad kar ka manta kai mai daraja ne mai karamci dan mai karamci baka taba damuwar gayya ba na san ba za ka fara a na ba ya rasulullah manzo Allah ya shirye ce gaskiya ka faɗa ban taba damuwar gayya ba zauna balarabe ya zauna jabir da abdullahi ce sai muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kiran mu yace nan take muka zo muka samu wannan balarabe zo gaban shi yana rarraba ido sai ka ce bakur ne to ya za a yi manzon Allah ya ba mu labarin wannan balarabe bayan ya gama sai annabi ya ce masa to ka musulunta yace me yace ka musulunta yace musulunci baka ce yace a Allah sauka magana da musulunta ba ta taso ba inda zaka bannin tahiyata bannin tahiyata amma musulunci bai yi maza Allah ce ba za ka musulunta bai ce yi eh, ba zan musulunta ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya mika masa takobi sai ce ka tafi abin gatan da ba za ka musulunta ba wannan balarabe ya kama hanya yana tafiya yana tafiya yana tafiya ya wayoyo ya ga babu mai bin shi har ya isa wajen mutanensa sai aka ce masa daga ina kake kafirai yan uwansa suka tambaye shi buɗe bakinsa sai ta ji min indi kairin nas hmm. na fito daga wajen wanda ya fi kowa alheri a duniya suka ce masa wa ya ce muhammad suka ce ah, muhammadu kai dakata ko ka fara raba kafa ne ya ce ba ma raba kafa ne ba duk kafafun guda biyu na kai su can ashadu allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah me yasa wannan balarabe ya musulunta kyakkyawar a irin tawa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tumamatu ibnu asal hmm. sayyidu bani hanifa hmm. wani kafiri ne jarumi ya kashe sabon da ba san iyakarsu ba dan kabila su musa na kazzab ne kai rannan sumama da ya fasata sai ya ce za a yi ta ta kare zan je madina in kashe muhammadu kowa ma ya huta hmm. sai ya shiga buntu yadda ya an gan ba za a gane shi ba ya ɗauko takobinsa zararre ga yawa na wuce ya ratayo ya sun ga ƙoyi madina da tsautsai ya kama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wasu matasa dakaru daga cikin asar ɗan kunar bakin wake sai suka ruba da shi sai suka kamo shi suka ce kai ba mai daga da kai ina zaka je ya tsaya zai yi kame kame dakarun musulunci suka kama shi suka rike suna cire sa da suka kalle sai suka ga su mama ne ana bincika sa sai ga takobi aka kwace takobin aka ce yawa babban dan ta'addan nan ya shiga hannu wasu suka ce mu kashe shi wasu suka ce aka mu kashe shi sai mun je mu nuna wa annabi nan take aka dauro su mama ibnu asala ka tawo da shi aka zo aka daure shi kusa da masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida aka je a ga masa aka ce ga sumama an kamo manzo Allah ya ce sumama wannan nan ta'addan aka ce kwarai yace mu je in gan shi aka kamo hanya aka zo ga sumama daure annabi ya ce masa an ta sumama yace na'am ana sumama yace eh ni ne sumama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babban magana yace to yau ga ya tashi shiga hannu ka rade kana ta'addanci kana da abin da zaka ce ya ɗaya kai kalli annabi ya ce in taka tulli faƙatul zadamin wa in ta afu fa'afu an shakir ya ce in za ka kashe ni kashe ma'abucin jini idan kuma za ka mun afuwa to yi afuwa ga wanda zai iya cewa ya gode sai annabi ya ce to in kana so maka afuwa shari'i da shi ne ka musulunta su ma ya kalli annabi ya ce da in musulunta ƙara in mutu sabai suna jira su ji an ce a sare kansu ba ma sai annabi ya ce a ji a samu masa abinci kai kun ji annabi farin jakada nan take aka je aka samo girki mai kawo aka kawo su ma. su mama ya sha girki annabi ya ce a samo ruwa mai sanyi a bashi ana rana ya sha ruwan sanyi ya koshi ya gyatsa annabi ya ce to su mama ka musulunta ya ce Allah ya sauka in musulunta in ta katul faqatul zadami wa in ta fa fa'fu an shakir Allah annabi ya ce ku kyale shi ku bashi ana aka zo aka yi sallar magariba ana karatun qur'ani su mama yana ji aka yi sallar isha su mama yana jin karatun qur'ani yana daure kusa da masallaci annabi ya sake dawa ya ce a kawo masa abincin dare aka kawo abincin dare su mama ya sha girki ya sha ruwa annabi ya ce ka musulunta yace ban musulunta in ta katil faqatul zadami wa in ta afafa abu an shakir annabi ya wuce gida da safe ya ce a kawo masa breakfast haka aka kwana uku ana kawo su mama girki yana sha kwana na uku annabi ya ce ka musulunta ya ce ban musulunta in kashe ni za ka kashe ya ce amma kai mun ce ka yafe mun zan iya cewa na gode ya ce na ce na yafe maka za ka gode ya ce ya ce to na yafe maka ku kwance shi a kwance shi su mama ya ce tun haka ne a bani doki na annabi ya ce kun karbi dokin sa aka ce ce ka masa doki. shi aka ba shi doki sai sai haka ne a bani takobi na annabi ce kun karbi takobin sa aka ci suka ce yace kuka masa takobin sa suka ce ya rasulullah da takobin ya kashe musulmai ki tare takobin shi da yanzu ku shi kai shi aka shi annabi ya ce su mama a sauka lafiya annabi ya cikin masallaci ya rabu da su mama su mama ya kama hanya ya tafi yana yi yana waiwaye ya dauka amar daurin talala ne za a biyo shi ya nausa ya nausa ya gaba mai bin shi sai ya wukura sai ya zagayo ashe ba a san ya zagayo ba ya zo ya daure wato raƙuminsa kusa da bakin masallaci ya samu ruwa ya wanka ya shigo cikin masallaci yana shigowa masallaci sai ya jingina takobinsa a bakin kofar masallaci bai shigo da takobin ba sai ya gangaro mutane suka tsaya suna ganin iko Allah ga su mama ya dawo sai ya zo ya zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ashhadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah ce na shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma na shaida ka annabin Allah ne akai tsiki ana ganin iko Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma kai da muka ta fama da kai kwana uku kake musulunta ya ka musulunta yanzu da kanka sai ya ce ya rasulullah sanda kace musulunta a daure nake an kamo ni a matsayin fursunan yaki in na musulunta za a ce tsoro na ji yasa na musulunta ni kuma da a ce mun matsoraci kara in mutu ya ce amma yanzu ka sake ni ka sallame ni ina da yanci in na musulunta kowa ya san ganin dama na ne ba wani ya tilasta ne ba har yanzu ina nan a matsayina na sumamatu ibnu asal bayan ya gama kalle shi ya rasulullah da duk duniya ba sunan da na tsana kamar sunanka da an ce muhammadu sai in ji kamar zan mutu da bakin ciki yace fa asbaha yau. Ya ce sunan ka ya wayi gari yau shi ne ahabbal asma ilayya duk sunan duniya ba wanda nake so kamar shi Ya ce ya rasulullah da ba fuskar da ban so in gani kamar fuskar ka yake yau fuskar ka tafi mun fuskar kowa a duniya ya rasulullah da ba garin da na tsana kamar garin ka yau garin ka madina ya fi mun kowane